أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى والبيان وشرح به الصدور ونار به القلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حقيقة التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن الله خلق الخلق فاختار منهم أنبياءه فاختار منهم أنبياءه ورسله قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وخلق البقاع فاختار منها مكة وقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مخاطبا مكة حرسها الله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وخلق أياما وخلق الأيام فاختار منها الأشهر الأول من ذي الحج فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أكبر أيام الدنيا أيام الأشر وخلق الليالي فاختار منها الأشر الأواخر من رمضان فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقضيها معتكفا في المسجد منقدعا لعبادة ربه واختار سبحانه وتعالى من الأشر ليلة القدر قال جل شأنه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وربك يخلق ما يشاء ويختار فيا أهل الإيمان هذا اختيار ربكم وتفضيله أعلمكم به لتحصيل العطاء والثواب بكثرة السؤال من الكبير المتعال وأصح الأقوال أنها في الأشر الأواخر بل في الوتر من الأشر الأواخر كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وأصح الأقوال أهل العلم والإيمان أنها تنتقل من الوتر من العشر فسنة فسنة تكون يوم إحدى وعشرين وسنة تكون في غيرها من ليالي الوتر كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أريت ليلة أريت ليلة القدر ونسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين يقول الصحابي راوي الحديث فمطرنا ليلة إحدى وعشرين فخرجنا إلى المسجد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسجد في ماء وطين فإن الأبد المسدد لا يقصر لا لا يقصر نشاطه على الأوتار من الأشر بل يجتهد الأشر كلها مقتديا بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وليلة القدر سميت بذلك لشرفها وألو قدرها فعبادة فيها تعدل أكثر من عبادة في ثلاثة وثمانين سنة وسميت بذلك لأنها تقدر فيها مقادير الأمر قال الله تعالى فهي فيها يفرق كل أمر حكيم وسماها الله جل وعلا مباركة كما قال في كتابه العزيز إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ومن بركتها أن الملائكة تتنزل فيها من السماء كما قال سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها والروح هو جبريل عليه السلام وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى ومن بركتها ما سهى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيا من فرط أول الشهر ويا من فرط في أول الشهر إياك أن يفوتك الموسم واسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم فإياك أن تكون محروما وتذكر أن ما أنت فيه إنما هو بفضل الله وتوفيقه له فالذي أعطاك ووفقك هو الذي حرم غيرك ومنعه فقل كما قال الصالحون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وكن خافض الجناح مجتهدا في الطاعة خائفا من عدم القبول فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين إنما يتقبل الله من المتقين ولا تدري أتكون منهم أم لا ثم أعلموا أيها الإخوة وأعلموا عباد الله أن عائشة أم المؤمنين أم يعني أم المؤمنين أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألته إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب الأفو فاعف عني قال بعض العلماء كنت أعجب من هذا اللفظ فلما تأملته fa idza bihi jima'ul khairi kulli ماذا ماذا يريد يعني من أفي في بدنه ماذا يريد ومثله من أفي في دينه من الآفات والبدع يعني آفاه الله من البدع والخرافات من أفي في ولده وماله من أفي في يوم الحساب ماذا يبحث بعد ذلك فتأمل فتأمل يعني فيه جوامع الخير هذا الدعاء الذي ألم خير الأمة يعني مصطفى صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها ماذا تقول في هذه الليلة إن وفقها الله فعلمها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وتحروا الألفاظ الجامعة في الدعاء والماثورة عنه صلى الله عليه وسلم وتجنبوا الاعتداء فيه وتأدبوا بآداب الصالحين في خروجكم إلى المساجد وخاصة الشباب والشابات اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والأمل اللهم اجعل عملنا صائبا صحيحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا نفعني الله وإياكم بهدي كتابه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girman kyautatawa mai girman ihsani ga bayansa ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa shi ne makaɗaici wanda kowa ke ran kwafa masa ina shaidawa lalle annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne ko manzansa ne wanda Allah ya aiko shi da shiriya ya aiko shi da bayani wanda ainihin Allah ainihin ya haskaka kirazan bayansa da zuwansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkinsa da gwadabensa da shiriyarsa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu cikinsu bayan haka ya uwa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, ku riko da musulunci igiyan nan ta musulunci da ba ta tsinkewa wanda ya riƙe ta har zuwa gidan aljanna ku riko da ita. Ku sani lallai Allah yana halitta kuma ya zaɓa cikin halitta ya fifita ta akan sauran halittu. Muka dubi annabawa da manzanni, Allah ya aiko su da manzanci. ya fifita wasu akan wasu Allah yana cewa <clears throat> Ubangijinka shi ne wato Allah shi ne wanda ya san inda zai aje saƙonsa domin Yahudawa lokacin da aka aiko manzo da musulun wato da ainihin risala sai suka raka masa hasada suka rika ganin kamar bai cancanta shi ya zama manzo ba kamar dole ne manzo ya zama cikinsu su bani Isra'il Allah yana aje saƙonsa inda ya so, Allah shi ke zaɓa a cikin mala'iku da manzanni, ya zaɓi wasu, ya ba su matsayi, ya ba su saƙo, aka zaɓi mala'ika Jibrilu shi ne aminun alal wahayi, haka nan aka zaɓi manzo, aka ba shi shi ma ya zama aminun alal aka saukan masa da wannan risalar, aka fifita manzanni guda biyar akan sauran. Allah ya kira su ulul azmi minan rusul sannan a cikin biyar ɗin aka ɗau manzo aka ɗaga shi aka fifita shi a kansu haka Allah ke ikonsa ya ɗaga wanda ya so a sadda ya so a lokacin da ya so haka nan Allah ya halicci ƙasa ya halicci wannan duniyar ya zaɓi makka ya fifita ta akan sauran wurare ya ji ɗakinsa a wurin yake cewa ainihin wato wa izbar ana li Ibrahim makanal bai, Allah tushrik bi shai'a wa ƙahir bai li ta'ifina wal qa'imina wal ruka sujud wato mun sanya ainihin wurin ɗakin nan ya zama wurin zama da matattara na annabi Ibrahim da wurin ibadarsa da wanda za su biyo bayansa cewa kada ya haɗa ni da kowa. sannan kuma ya eh, wato ya tsarkake wannan ɗaki a tsaftace shi a gyara shi domin masu ɗawafi da mazauna makka da masu zuwa su yi sallah su yi ruku'u su yi sujada Allah ya fifita makka akan sauran ko'ina a duniya masu hasada suna ta hasada kiristocin duniya yahudawan duniya munafukai ba sa ƙaunar wannan ɗaki ba sa ƙaunar wannan ƙasa ba don komai ba don Allah ya fifita ta akan sauran ƙasashe hakanan ya ‘yan uwa ya inganta ingantaccen hadisi wanzo sallallahu alaihi wasallam yake magana da garin makka Allah ya daɗa tsare ta daga sharrin masharranta annabi ya ce wallahi innaki la khairu ardillah wallahi ke ce ya ƙasa a duniya wa habbu ardillah ilayya kuma kika fi soyuwa a dukkan ƙasashe da Allah ya a ban ƙasa kin fi soyuwa a wurina walaula anni ukhrijtu minki ma kharaj ba dan an fitar da ni ba daga cikin ki ba zan fita ba ka duba ashe annabi hijirar da yayi yayi ne bisa umarni na Allah ba dan bai san makka ba mahaifarsa ce nan ya tashi nan ya girma iyaye da kakanni amma kafirai makiyan Allah suka sa suka matsa masa ya gudu da addininsa da musulunci ya je isar da shi ba don bai son makka ba Allah ya fifita makka kan sauran wurare ko masu so sun so ko sun ƙi hakanan Allah ya zaɓi a cikin ainihin kwanaki na duniya da Allah ya halitta ya samar ya fifita kwanaki goma na cikin watan zulhijja kwanakin nan goma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akbaru ayyami duniya ayyamul ashar fiyayyun zaɓaɓɓu mafi girman kwanakin duniya su ne kwanakin nan na wato goma na zulhijja Allah ya fifita kwanakin kan sauran kwanaki shi yasa ya zama aiki annabi ke cewa ba wani aiki nagari da bawa zai yi wanda Allah ya fi so sama da ayyukan da zai cikin waɗannan kwanaki aka tambaya annabi har jihadi fi sabilillah ya ce har jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da ya fita da kanshi da dukiyarsa bai dawo da komai ba ma'ana har shi ma a can ya yi shahada na ‘yan uwa fifikon kwanaki akan sauran kwanaki kenan hakanan Allah ya halicci dare su ma na duniyan nan ya zaɓi dare goma nan da muke ciki na Ramadan ya fifita su akan sauran daraye a cikinsu kuma ya ɗauki wani dare guda ɗaya ya fifita shi akan sauran darare goma wannan dare shi ake kira daren lailatul qadr haka Allah ke zaben abin da ya so cikin halittunsa ya fifita akan wani shi yasa in ka ga Allah ya fifita wani kada ka yi masa hasada ka kyale baiwa ce ta ubangiji haka Allah ke yi yayi akan ƙasa yayi akan ainihin bayansa akan mala'iku akan mutane hakanan akan ranaku akan darairai ya ‘yan uwa dalilin koro wannan magana don mu gane cikin kwanakin da muke a yau muna cikin kwanaki goman nan na wato ainihin wannan wata na ramadan daren da idan ya shigo kamar yadda ya inganta a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana ƙara zage dantse yana ƙara ƙaura ɗamara yana raya dare gaba ɗaya yana tayar da iyalansa yana ijtihadi yana ƙoƙari irin wanda baya yi wato a cikin irin waɗannan kwanaki ɗin ya ‘yan uwa wannan ainihin kwanaki in suka zo yannabi sallallahu alaihi wasallam yakan ƙare su gaba ɗaya a cikin masallaci na itikafi ya yanke ya bar kowa ya koma ga Ubangiji yana ta ibada domin kusanta zuwa ga Allah. To idan nabiyun rahama ya yi wannan shi da Allah ya gafarta masa abin da ya da wanda bai ba, dama bai yin ba kuma ba zai ba, to ina gani ga kai da muke cike da zunubai da kurakurai da tuɓa-tuɓai mu ya kamata mu fahimci wannan lokaci mu zage rantse Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi daren lailatul qadr ya saukar da ainihin ƙur'ani ka cokan a cikinsa sura gaba ɗaya Allah ya saukar aka kira ta wannan surar inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka saukar da shi alƙur'ani wato cikin daren lailatul qadr me ya sanar da kai daren lailatul qadr daren lailatul qadri shi ne mafi alkhairi fiye da wata dubu in ji Allah mala'iku suna sauka a ciki hadda mala'ika wato jibrilu saboda haka suna sauka da izinin ubangijinsu da dukkan al'amari da zai kasance na wannan shekarar za a yi bajet za a yi tsari na abin da zai faru haka Allah zai ta saukar da al'amari da alkhairinsa hatta matla'il fajiri har sai alfijir ya keto. wa rabbuka yakhluqu ya yasha'u wa yakhtar Allah kan zaɓi ubangijinka kan zaɓi abin da ya so ya fifita shi ya zaɓe shi akan sauran ranaku da lokatai haka Allah ya zaɓi wannan daren saboda haka ya ku ’yan uwa masu imani ku sani lallai wato wannan zaɓa da Ubangiji ya yi maku na wannan daren lailatul qadari na ku wannan al'umma da aka baku aka fifita daren akan sauran daruru wato darairai Allah ya yi wannan ne domin ya karɓi ku. domin ya maku baiwa ta musamman domin ya ba ku lada mai yawan gaske domin ya zama kun nema wurin mai bayarwa mai akwai domin ku tashi ku nema shi yasa sai ya samar da daren ya nuna ya fi sauran darairai ya fi sauran watanni saboda mai bayarwa ya ba ku baiwarsa shi yasa ya tanadan muku wannan dare ya inganta ‘yan uwa daga cikin magana mafi inganci shine wannan dare yana kasancewa a mara na waɗannan kwanaki ma'ana daren ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai da ashirin da tara malamai suka ce yana ciruwa daga wannan mara zuwa waccan mara daga waccan mara zuwa na waccan mara hikima ta ubangiji ya ɓoye daren ba a ce ga shi ba haƙiƙaninsa domin ku dage gaba ɗaya ku yi ta ƙoƙari a wannan wata ana ba ku lada a wannan kwanakin ana ba ku lada shi yasa annabi ya ce ku yi kirdadan daren lailatul qadri a ranaku na mara na goma na ƙarshe na watan ramadana kaga an daɗa kusanto maka da abin a cikin watan ramadana daren yake sannan a goma ta ƙarshe sannan a mara ta dare ran dan ka daɗa zage dantse ka ƙara himma ka mai da hankali ka aje kasala da ragwanci ka duba fa wasu malamai suke cewa yau mutane masu neman duniya masu neman akwai za ka gan aka ce an sanar an yi announcement ga wani kamfani in an zuba jari za a sami riba mai yawa yadda za ka ga mutane suna ta rashin suna ta kai kawo suna ta kai kansu da hannun jarinsu har ma ya zama suna layi har ma ya zama in ba su samu ba su ta cizon yatsa riba ce za su same ta ninkin ba ninki sai ka ga nan kowa ya kai harinsa to ga wani dare yan uwa riba ce ninki ba ninki abin da za ka yi ka dace ina ka ce kuma za ka je ka kwanta ka yi bacci duk ragwancinka da lusarancinka ya kamata wannan kwanaki ka aje duk abin da kake ka takaita ka sama ma kanka lokacin da za ka yi bacci da rana domin ka samu karaya wannan dare wannan kwanaki ‘yan uwa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna man daren lailatul qadri kuma sai aka mantar da ni shi an nuna ma amma aka mantar da ni don kada in zo in gaya ma al'umma ta su daina komai sai daren kamar yadda da za ka gani sai mutane su zaton daren ashirin da bakwai ne kowa sai ya fito da kuma an ce 28 kai aje a tabacci kamar an gama an dace shi kenan. kaga wannan ɓoyewar da aka yi mana wannan ba karamin alkhairi bane gare mu annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam amma an nuna man a cikin mafarki ina yin sujada a cikin wato ruwa da laka a wannan daren na lailatul qadri ya faɗi wannan mai ruwaya sahabi yake cewa sai ga shi aka yi mana ruwa a wannan daren daren ashirin da ɗaya ga watan ramadana muka fito zuwa sallar asuba masallaci muka yi sallah da manzo a wato muka yi sujada a cikin ruwa a cikin laka dama masallacin manzo ba irin namu ba ne a lokacinsa a yadda yanzu masallacin yake rairayi ne da yashi sama kuma rufi ne na abin dabino kagan an yi ruwa zai iya zuba a ciki saboda haka za su iya sujada kan wato ainihin abin nan kenan saboda haka ‘yan uwa wannan mafarki na annabi kenan ya tabbata dama mafarkin annabawa gaskiya ne sahabin ya ce sun fito sun yi sujada a cikin ruwa kuma a cikin laka kinan Allah ya datar da su wannan dare a wannan lokaci ɗin ya ‘yan uwa mu sani lallai bawan fa da Allah ya datar to fa ba zai zama ya taƙaita nishaɗinsa da ƙoƙarinsa da gwagwarmayarsa ainihin a cikin wannan kwanaki na maraba sai ka dage kai ta ƙoƙari amma cikin dukkan kwanakin nan goma duk da yanzu wasu sun riga sun wuce ka zama kai koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen ƙoƙarin da ya yi ta yi a cikin wannan kwanaki ya kasance shine abin koyi a gare mu mai kyau ga duk wanda ke son haɗuwa da Allah lami lafiya ga wanda ya imani da ranar lahira to ya yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ‘yan uwa shi wannan dare na lailatul ƙadari malamai suka ce an ambace shi da wannan daren wato da wannan da sunan lailatul ƙadari saboda ɗaukakan daren saboda matsayinsa da irin darajarsa da irin ƙadarinsa saboda haka ibada a cikinsa ta fi ibadar da mutum zai ta wata ainihin ko ta shekara tamanin da uku da wajen wata hudu shi yasa sai aka ambace shi wato daren da wannan sunan sannan kuma wannan daren shine ake kaddara abubuwan da za su faru na shekara gaba ɗaya haka Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakimin an ambace shi da wannan sunan bayan nan an kira daren da lailatu mubaraka saboda me wannan dare ne da Allah ya sanya masa albarka Allah ya ce mun saukar da shi Alƙur'ani a wani dare mai albarka mun kasance inna kunna munzire ya ƴan uwa ku duba ku gani Ƙarar Allah ya ce mun saukar da Qur'ani a dare mai albarka to kai ba za ka nemi albarka ba yau me ya yadda ke damun wannan al'umma ɗin yawanci kwashe albarka a cikin abubuwa in aka sami albarka a cikin rayuwa a cikin zuri'a a cikin arziki a cikin dukiya a cikin mulki sai ka ga duniya an ji daɗin zaman duniyar sai ka ga rayuwa ta yi kyau amma Allah ya kwashe albarka sai ka ga ana ta fama shi ya sa tun da dare ne mai albarka sai a tsaya tukuru a nemi albarka ɗin dare ne wato da mala'iku Allah ke saukar da su a wannan daren da mala'ika jibrilu yana tare da su a wannan daren dare ne da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin inga wato hadisi kyakkyawa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan dare mala'iku da suke sauka a ban ƙasa sun fi yawan wato adadul hasa sun fi yawan tsakuwa sun fi yawan rairayi da ke ban ƙasa ɗin mala'ikun ubangiji Allah kaɗai ne ya san yawan sun wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ya inganta cikin hadisi cewa sama tana yin ƙara tana motsi saboda mala'ikun da ke kanta annabi na cewa ba inda za a daidai da tafin hannu a sama face akwai mala'ika yana bauta ga ubangiji to kun wanda suke ban ƙasa mu mutane da aljanu sai mu sama ma kanmu lafiya mu bi Allah mu bauta masa dan in ba mu yi ba yana da masu masa bauta sina yana da masu masa bauta kuma ba sa saɓawa. la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ashe kun ga wannan dare idan Allah na saukar da mala'iku ciki dare mai albarka to kai yau za ka je kai ta da sunan kai rago ne ko kayi aiki da rana aikin sai ka takaita shi yasa wasu malaman suke ba da shawara ga ainihin hukumomi da kamfanoni da wuraren aiki su rika sassauta ma ma'aikata in irin wannan kwanaki sun shigo a rarrage musu lokacin aiki in ba aiki na dole ba irin aikin asibiti aikin banki aikin da dole sai an motsa domin kada al'umma ta shiga cikin damuwa in ba irin shi ba sai a sassauta don a samu a dace da wannan dare ɗin Allah ya samu dace da shi dare ne fa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsayuwarsa yana mai imani da Allah yana mai neman lada wurin Allah an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa da haka ya kai wanda ka yi sakaci a farkon wata sai kai zo yanzu ka gyara maza maza ka da wannan kwanaki su kuce maka homa ka saurari faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa lallai wannan wata wato ainihin ya zo muku sannan a cikin shi akwai wani dare ya fi wato kwana dubu alkhairi ya fi wata dubu alkhairi wanda duk aka haramta mai wannan alkhairin cikinsa to an haramta mai dukkan alkhairi saboda haka kuma ba wanda za a haramta mai alkhairi sai haramtacce sai wanda ake haramta mai al'amura to saboda haka ka shedinka ɗan uwa a hirɗinka da ka zama cikin wanda za a haramta maka wannan alkhairi maza dage ka ƙuƙe ka yi ta ƙoƙari iya iya iyawarka yadda za ka samu ka dace Allah ya samu dace saboda haka ya ‘yan uwa wato ainihin wannan falalafa ba mai samun ta sai wanda Allah ya datar sai kai ta yawaita addu'a mai ta yawaita addu'a Allah ya datar da mu ya mana taufiƙi mu dace da wannan lokaci Allah ya datar da mu kyautar da yake bayarwa a waɗannan kwanaki kada mu zama cikin wanda za a haramta masu mu zama cikin masu faɗin maganan magabata salihai in suka dace yau kana nan da ranka da lafiyarka ka zo wannan kwanaki sai ka rika cewa alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu zuwa ga wannan aikin alkhairi ba dan ya shirye da mu ba za mu zama cikin masu samun shirya ba Allah ya datar da mu ka zama ainihin mai kankan da kai mai tawadu mai nuna kai ba kowa bane mai ijtihadi mai ɗa'a mai ayyuka wajen wato wanda za su kusantar da kai ga Ubangiji, ka zama mai tsoron Ubangiji ko yaushe, kuma ka riƙa jin tsoron aikin naka ko an karɓa ko ba a karɓa ba, ba ni da tabbas ba ka da tabbas domin ba mai amince ma hushin Allah da narkonsa da azabarsa sai mutane masu hasara. Allah ya ba mu tawadu, Allah ya saka mu cikin masu jin tsoronsa, ya ’yan uwa, mu sani lallai. wannan dare Aisha uwar muminai Allah ya ƙara yarda a gare ta babba ‘yar babba ta tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam. babba ‘yar babba matar babba take cewa ya rasulallah in na dace da wannan dare ya zan yi me zan faɗi ku ga wannan tambaya wacce za ta amfanar haka uwar muminai Allah ya bata basira da fasaha ga ilimin da ta yi tambaya da ta muna ta ƙaruwa sai annabi ya ce mata ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa anni ya Allah lalle kai mai afuwa ne kana son afuwa kai ma afuwa kalmar afuwa ƴan uwa da daga wato al'afu ne da kuma tana iya ɗauka al'afiya wannan kalma ɗin duka shine magabata cikin malamai suke cewa sun yi nazarin hadisin nan sun yi tintintini kan hadisin sai suke ta mamakin wannan amsa takaitacciya da annabi ya bata da abin da za ta faɗi kamar ma'ana kamar a ciki fa ba wata addu'a sosai sai suka gano kai ai wannan addu'a ce ga mammiya haɗaɗɗiya wacce ta haɗa komai da komai yayin da ka yi ta ka dace Allah ya karɓa suka lura cewa ai duk wanda ya sami wato lafiya a jikinsa al'afu al'afu kaga daga afiya kenan ka sami lafiya ka dace jikinka lafiya garau wato ainihin ba abin da ke damun ka na cututtuka kaga wannan me kake so kuma banda wannan ta ɓangaren lafiya yanzu wani na can asibiti kwance wata na can abin da take addu'a Allah ya ba ta lafiya azumin ya gagara azumin ya gagare shi to kai ka sami lafiya ka tambayi ubangiji ya baka lafiya a cikin wannan addu'a har wa yau a cikin hadisin ai akwai neman lafiya ta ɓangaren addini idan ka sami addinin ka garau ba bid'a ba shirka ba ka ayyukan fasikanci zanzan kake akwai aƙida da tauhidi da ibada nan ma idan ka sami wannan karɓa addu'ar ai ka dace haka nan ta ɓangaren ‘ya'yanka wato ka sami lafiyar ‘ya'ya suka zama shiryayyu ka sami dukiyarka lafiya babu riba ba ayyukan babu ainihin haramun cikinta lafiyayyar dukiya ta halar mai daɗi duk ka sami wannan a ƙarƙashin wannan addu'a ai ka dace haka nan kuma gobe ranar hisabi ka sami afuwar ubangiji ka samu ai maka hisabi ba tare da an bincika an matsa ba ka samu ka wuce gidan aljanna to da hadisi nan ya ƙunshi wannan sadaka ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ka tambayi afuwa a jikinka ka tambayi afuwa a dukiyarka ka tambayi afuwa a ‘ya'yanka ka tambayi afuwa a dininka ka tambayi afuwa gobe kiyama ka wuce wurin hisabi babu bincike to me kake bukata sama da wannan me kake nema ko sai ka launa ka ce Allah ba ni kuɗi ba ni kaza ba ni kaza a lokacin ba zai isa ba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni malamai suka ce a wannan dare a zaɓi lafuzza kyawawa wanda suke gamewa wajen addu'a irin su rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ire-iren su addu'a ga mammiya hakanan wanda aka samu daga annabi maimakon taka da zaka kirkira a nisanci yin ta'addanci wajen addu'a ka roƙi abin da kai ma ka san Allah ba zai baka ba ka roƙi abin da bai dace ba ko kai roƙi sharri ma wani duk wannan ta'addanci ne to an nisanci irin wannan sannan a same ladabi irin ladabi na salihan bayi magabata in za a fita zuwa masallaci yin sallah ta farilla da ta nafilan domin wasu za ka ga sun fita musamman matasanmu Allah ya shirye mu gaba ɗaya sai ka ga an fita matashi jiki na tsami wando na wari hamata yana ɗori baki ba suwaki wannan ba shi ne ainihin tsarin magabata ba ya kamata idan yau a rayuwar duniyan nan za ka tafi gaban gwamna gaban sarki gaban wani abin halitta za ka sa riga ka canza ka shiga mai kyau don ka je gaban babba babu tsari ba tsafta to ina ga shugaban ainihin ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka gana da Ubangiji ka zo kana neman rahamarsa amma ka zo masallaci ta hajjun kana ta wari irin na balaga kana wari na rashin wanka da tsafta wannan sai ka cutar da kanka ka cutar da al'umma annabi na hana a shigo masallaci da wari ka ci albasa ka zo kana wari ka ci tafarnuwa dukkan abubuwa na wari annabi ya hana wuri ne na mala'iku wuri ne na bayan Allah sai ka ladabtu ka zo da tsafta da turare su ma masallatan a rika fesa masu turare a riƙa sanya turare na hayaƙi yadda za su riƙa ƙanshi wurare ne na ibada a nisanci abubuwan da Allah zai fushi da mu ya ‘yan uwa Allah Ubangiji ya sa mu cikin wanda za a karɓa mana ayyukanmu a wannan wata. Allah ya sa mu dace da wannan dare, Allah ya sa mu sami taufiki, Allah ya sa mana ikhlasi a ayyukanmu, Allah ya karɓa mana ayyukanmu, ya karɓa mana addu'o'inmu, ya sanya ayyukanmu karɓaɓɓu, ya sanya don shi muke yi, Allah ya sanya mu cikin wanda za a yi masu afuwa da gafara da rahama da jin kai da ‘yantawa daga wuta. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده سبحانك الله أكبر الله أكبر الله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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر